Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na na asibahin yau talata biyar ga watan satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga maryam da kanin labarai To Hawa jagoran juyin mulkin kasar Gabon kuma sabon shugaban rikon kwarya janar Brice Obiye Nguema na fuskantar matsin lamba akan ya bayyana shirinsa na maido da mulkin farar hula. Shugaban Iran Ibrahim Ra'isi a jiya Litinin ya yaba wa kasashen Afirka da ke bijirewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministar harkokin wajen Burkina Faso ta kai masa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan wata don tattaunawa kan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine a cewar jaridar New York Times. kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Plateau a Najeriya ta yi ram da wasu miyagu da dubinsu ta cika a laifuffuka da suka aikata daban-daban yayin da a jamhuriyar niger gwamnatin sojin kasar ta ce ta gano dimbin bashi da ake bin kasar wanda hambararriyar gwamnatin muhammad bazum ta ciyo ta biliyoyin sifa sannan kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jagoran juyin mulkin kasar Gabon kuma sabon shugaban rikon kwarya Janar Brice Oligui Nguema na fuskantar matsin lamba akan ya bayyana shirinsa na maido da mulkin farar hula. janar ingema ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban rikon kwarya na kasar gabon a fadar shugaban ƙasa da ke libreville babban birnin kasar a jiya litinin a daidai lokacin da ɗimbin magoya bayansa da sojoji suka yi ta sowa suna murna sai dai masana sun ce bikin rantsuwar ya nuna mafarin makoma mara tabbas a ƙasar da ke tsakiyar afirka Oligi wanda ya yi alkawarin shirya sahihin zaɓe don mayar da ƙasar ga mulkin farar hula bai bayyana lokacin da zai miƙa mulkin ba sai dai ya ce dole ne da farko a tsara sabon kundin tsarin mulki ta hanyar kaɗa kuri'ar raba gaddama a ranar juma'a shugabannin sojan gabon sun ce ba za su yi gaggawar komawa ta farkin dimokuraɗiyya ba don kaucewa maimaita kurakuran da aka yi a baya shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a jiya litinin ya yaba wa ƙasashen afirka da ke bijirewa mulkin mallaka a lokacin ziyarar da ministar harkokin wajen burkina faso ta kai masa a halin yanzu burkina faso da kuma mali suna a ƙarƙashin mulkin soja da suka yanke hulɗar soja da faransa wacce ta yi masa mulkin mallaka a baya suka kuma ƙarfafa dangantaka da rasha jamhuriyar nijar inda gwamnatin mulkin soja ta karɓa mulki a watan yuli a nan kuma ana ta yin zanga-zangar neman sojojin ƙasar faransa su fice daga ƙasar. A jiya Litinin a yayin ganawarsa da ministar harkokin wajen Burkina Faso Olivia Ruwamba a Tehran. Ra'isi ya yaba da tsayin dakan da kasashen Afirka ke yi a daidai lokacin da ake ci gaba da ganin mulkin mallaka da ta'addanci ba tare da ya ambaci Faransa ba. Ra'isi ya kuma yaba da matsayar kasashen a matsayin alamar taka tsantsan da farkawa a cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizon fadar shugaban kasar Iran. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shirin ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a Rasha a wannan watan don tattaunawa akan yiwuwar samar da makamai don yaƙi da Ukraine a cewar jaridar New York Times a jiya Litinin inda ta ambaci majiyoyi da ke kawance da Amurka. Kim zai tashi daga Pyongyang ta yiwu ta jirgin ƙasa mai sulki zuwa Vladivostok da ke gabar tekun Pacific na Rasha. inda zai gana da putin a cewar jaridar putin na son kim ya aika wa moscow da harsasan manyan bindigogi da makaman kariyar roka yayin da shugaban na koriya ta arewa shi kuma yake son rasha ta baiwa pyongyang fasahar zamani ta tauraron dan adam da jiragen karkashin ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a cewar jami'ai haka kuma kim na neman taimakon abinci don al'ummarsa da ke fama da talauci. ziyarar da aka shirya za ta zo ne a daidai lokacin da rasha ke tattaunawa a kan atisayen soji na haɗin gwiwa da koriya ta arewa nan take dai fadar white house ba ta amsa buƙatar jin ta bakinta ba game da batun to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar plateau a najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar ta bai nasarar da ta yi wajen kame wasu masu laifi daban-daban da dubinsu ta cika kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta gabatar da mutane 26 da take tuhuma da aikata manyan laifuka daban-daban. Waɗanda rundunar 'yan sandan ta cafke sun haɗa da waɗanda take zargi da kisan kai yin garkuwa da mutane, mallakar bindigogi da makamai ba bisa ƙa'ida ba da wata mace da ta sace 'yar makwabciyarta da sauransu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Alfred Alabo ya mun ƙarin bayani kan nau'ukan masu aikata laifin. Eh, mun kama wasu da sun keshe babansu that's culpable homicide. Eh, also mun kama wasu da wani mata da ya sata man yara wani mun kama ta mun kama wani eh, kidnapping da su yi na student a University of Jos. akwai wasu da suna vandalizing transformer a cikin plateau da wasu da suna siya kayan hannunsu dukansu suna hannunmu kakakin rundunar 'yan sandan jihar plateau kenan dsp alfred alabo jihar plateau kamar sauran jihohi tana fuskantar barazanar tsaro saboda yawaitar masu aikata laifi da ke dankare a sassa daban-daban na jihar wannan bawan allah ya ce an kama shi da laifin aikata yin garkuwa da mutane ne daga nan har jihar enugu ni na yi kidnapping ne Eh, ya ba mu miliyan miliyan hudu ne kudin da wansa wanda sun kama mu sun same mu da shi sun kwashe su yan sanda ko a a fulani wanda sun kama mu din amma tun farko me yasa ka shiga eh, kidnapping mutane ko kuma sace mutane me yasa me kai ka kiwo ne an kai ni a wuri a ne da ana kiwo a wurin shine aka ni ni ma yi kiwo a wurin shine mun haru da waɗansu abokan mu shine sun ce mu je kidnapping ita ko wannan mace ta ce ta ɗauke ɗiyar makwabciyarta ne don tana ƙaunar yarinyar kawana tana iya fita to ban yarinyar yarinyar ma muna nan very close da yarinya din so da nazo zan yi tafiya dai kwasho na da nazo zan tafi ban ta ban gya ma maman ba yarinyar nan watan ta nawa ne wata goma ne to amma tun farkon me yasa kika dauki yarinya kika tafi baki gaya ma maman ba ni dai inda na son yarinya ne da amma na na kuskure inda na na tafi da ita za a ce kin sace yarinya kenan to shi ko wannan cewa yayi an zarge shi da aikata garkuwa da mutane ne shi da abokinsa da suka haɗu da shi a gidan yarin Jos. ana zargi na da kidnapping ne zargi ba kai ba kenan bai na kai ni ban sani ba na kai ya kira ni in kai mai gari ne na sai gari na kai mai a kawai mu can Mr. Ali eh, na waye shi anan nan prison ne ana zargi na a lokaci na ba wata yarinya dubu ɗaya na amfani da ita to shine aka kama ni aka kawo ni sai shi ma aka kawo shi daga baya daga wurin hai muka zamanto abokai da shi amma na yanzu dai zaka taimaki yan sanda su kama shi kenan tunda ka san inda yake ban san inda yake mun je har gidan bamu same shi ba shi ma wannan dattijon yace sun kashe wani ne saboda a cewar sa baya mutunta su na yi kisa me yasa kashe shi mun yi mitin ne da wasu yara da cewa ya kamata kai saboda rashin hankalin da yana yi kamar me kenan yake yi yana zagi to zagi shine yana rena ma mutane waye cewa yana da kudi ya sa yaran sun ce to tunda haka ne sai mu hada kai a kashe shi a tausaya amma lokacin da kuke aikata wannan kisan kun fahimci cewa ku ba hurumin ku bane ku kashe mutum don dai kawai yana zagi yana rena mutane a cikin al'umma gaskiya kuskure ne to ga kanan da tijo wani gurbi kenan ka bar ma 'ya'yanka da jikokinka a yanzu gaskiya sai dai nemi tuba domin allah ya kiyaye na gaba rundunar 'yan sandan da ya tashi alwashin bankaɗo dubba ta gari da ke ɓoye a faɗin jihar don tabbatar da zaman lafiyar al'umma da dukiyoyinsu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria A da Zainab Babaji da wannan rahoto an jima idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi muna tafi da wani rahoton makamancin wannan daga jihar Adamawa a Najeriya inda a can ma dubun wasu masu aikata manyan laifuka a jihar ta cika. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maryan da kashi na biyu na labarin duniya. Ƙasar Iran ta rufe wani wurin shakatawa saboda barin mata shiga wurin ba tare da bin dokar lallaba kai ta dole ba, a cewar kafafen yada labarai na ƙasar a jiya Litinin. rufe wurin shakatawar na zaman wani mataki na ƙara ƙarfafa matakan da hukumomi suka ɗauka a cikin 'yan watannin da suka gabata a kan mata da masana'antu da suka ƙi kiyaye tsauraran matakan sanya tufafi a jamhuriyar ta musulunci Kamfanin dillancin labaran Fars ya ambaci babban manajan wurin shakatawar Muhammad Babaye yana cewa an rufe wurin shakatawar Mojaye Corrosion Water Park tun daga yammacin ranar Lahadi. Babaye ya ce hukumomi ne suka ba da sanarwar rufe wurin shakatawar saboda yadda ake watsi da matakan sanya hijabi. Rufe kai da wuya doka ce ta tilas ga mata a Iran tun daga shekarar 1983. bayan juyin juya halin da aka yi a shekarar 1979 sai dai babaye ya haƙiƙance kan cewa wurin shakatawar na bin doka kuma suna gargaɗin mata masu ziyara akai-akai da su mutunta dokokin sanya hijabi kimanin mutane dubu ɗaya da ke aiki a wurin shakatawar na fargaban rasa ayyukansu abinda babaye ya shaidawa fars kenan. Wasu mata Afghanistan na bijirewa cin abinci a birnin Cologne na kasar Jamus domin nuna adawa da wariyar jinsi da ake yi a kasar Afghanistan da ke karkashin mulkin Taliban. Kamar yadda ɗaya daga cikinsu ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP a jiya Litinin. A yau matan Afghanistan ba su da makaranta ko jama'a. motoci da gidajen cin abinci an hana komai abinda zarmina faryani ta faɗawa afp kenan yar fafutukar na ɗaya daga cikin mata biyar 'yan gida ɗaya da suka gudu zuwa jamus a shekarar 2022 bayan da hukumomin taliban suka kama su da laifin yin zanga-zanga a afghanistan wata 'yar uwarsu mai suna tamana faryani ita ma ta bi sahunsu wajen yajin cin abincin wanda za su yi tsawon kwanaki sha biyu tamana faryani ta sanya wani hoto a kan shafin x wanda aka fi sani da twitter tana nuna wata tuta mai dauke da rubutun ya kamata a amince da afghanistan a matsayin kasar da ke nuna wariyar jinsi madalla a gaida muryar dauda da karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda shugaban gwamnatin sojojin kasar ya bayyana irin dimbin bashin da ya ce gwamnatin da suka hambarar ta Muhammad Bazoum ta ciwo wa kasar. Amma ya fara ne da karyata zargin da ya ce shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi wa sojojin kasar. Ga wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma da cikakken rahoton daga Yamai. Firaministan rikon kwarya da ke bayani a taron manema labaran da ya kira ya fara da musanta kalaman da shugaba Macron na Faransa ya yi wa sojojin Niger da ya ce sun cewa fagen daga don mai da hankali akan maganar rike madafin iko. Ali Muhammad Lamin Zan ya ce dakarun kasar sun kara jan damara a ci gaba da yaƙi da ta'addanci. Ya kara da cewa gwamnatin rikon kwarya ta tarar da biliyan ko kuma miliyar dubu biyu na sefa na bashin da shuɗaɗɗiyar gwamnatin Nijar ta ci daga cikinsu miliyar dubu uku da ɗari biyu daga ƙasashen waje abinda ke nufin bashi ya yi wa kasar katutu. tilas ai sai an koma an zamna da wanda suka ba da bashi a tattauna a ga yadda za a yaye za a a 'yan kasa abun ya yi yawa. sai dai duk da haka a cewarsa sun biya albashin ma'aikata da jami'an tsaro na watannin yuli da agustan 2023 daga kudaden da suka samar a nan cikin gida daga lokacin da suka karbi madafin iko kawo karshen watan jiya duk inda eh, lanho ya cancanta a biya shi da kudaden gwamnati da inda ake sa su hanya ba ta kirki ba duk mun ce a dawo a tattara eh, kudaden al'umma a biya bashi da shi a biya albashi a biya a saye magunguna a biya alawus na 'yan makaranta kuma duk abin da ya cancanta a yi na tsaron ƙasa muna yin su da shi a cewarsa sun dukufa da ɗaukan matakan da za su taimaka ɗaliban firamare da na sakandare da na jami'o'i komawa azuzuwansu a sabuwar shekarar karatun da ke shirin kamawa a watan gobe da dai sauran bukatun al'umma. Ali Muhammad Lamin Zain ya ce sun kaddamar da yunkurin ganin an cire wa Nijar dukkan takunkumin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta kakaba wa kasar. Saboda duk irin sharuɗan da aka ɗora mana mun cika su na farko shine mu nuna hamzarinmu na tattaunawa tsakankaninmu ai kun ga sun zo mun zama da su na biyu shine a ba su hanyar su ga tsohon shugaban kasa ai kun ni ma na raka su na uku shine a ba da wa'adin da wannan gwamnati na rikon karya zai yi shi ma an nuna musu taro ne na al'ummar ƙasa shine zai kayyade abinda muka ce kada ya wuce shekara uku haka kuma ya jaddada cewa a shirye ƙasar take ta bayar da martani ga dukkan wani yunkurin amfani da karfin soja ecowas muna son su gane wannan neman kawo hari da suke so su yi mutane a shirye muke kuma mun san ba su bane ba akwai wanda yake tura su mai tura sun idan yana jin ya isa ya fito hili ya hudu a shirye muke batun hukunta masu laifuka wato masu cin hanci da mahandama na cikin abubuwan da firaministan ya tabo a ganawarsa ta farko da manema labarai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto masu kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai waya Bari mu yi tarihin juyoyin mulki a duniyar nan. Shin ka san cewa daga shekarar da 1950 zuwa yau an samu akalla yunkuri ko kuma juyin mulkin da ya ci nasara kamar 486. Daga cikin wannan jimilla ta 486 juye-juyen mulki ko yunkurin juyin mulki 214 duk a kasashen Afirka suka faru. kuma daga cikin wannan 414 din 106 duk sun yi nasara idan kan ɗauki ƙasashen afirka 54 za ka samu cewa akalla ƙasashe 45 sun samu juyin mulkin da ya yi nasara ko kuma yunkuri ne a lalace to idan muka dawo baya bayan nan daga shekarar 2019 zuwa yanzu da muke magana nan da ku sau takwas ana juyin mulki kuma wanda suka yi nasara a ƙasashen na afirka kaga dai akwai wanda aka yi a niger a cikin watan yulin da ya gabata ga wanda aka yi a gaban wanda shine na ƙarshe a watan nan na agusta da ya wuce to amma kafin su a shekarar 2021 an yi ɗaya a sudan a burkina faso har guda biyu aka yi a cikin shekarar 2022 sannan an yi ɗaya a mali a cikin watan agusta shekarar 2020 aka yi wani makamancinsa a ƙasar gini a cikin watan satamba na shekarar 2021 chad ta samu nata juyin mulki a shekarar 2021 cikin watan afrilu sannan kamar da muka ce wannan da aka yi na baya na kasar gabon to shi wannan juyin mulkin na baya na kasar gabon da aka yi da kuma rahotannin da aka bayar na cewa kasashe irin su kamaru da uganda da rwanda inda shugabanni suka dade suna mulki sun ɗauki matakan canja fasalin masu tsaron su na sojoji domin ga alama kar su ma a musu wannan juyin mulki ya kara jaddada da tabbatar da magana da shu'abu mun gada yi a shirinmu na ƙarshe na talata da ta gabata game da tsoron irin waɗannan shugabanni na abin da zai iya biyo baya wanda zai iya samun su suma a kawar da su. an kashe shugaban ƙasar chad ɗansa ya karɓa abin da ke faruwa kenan a senegal da togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke ke mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin kasashen Afirka zubar da tunaninsu na cewa idan ka hau mulki sai mahadikan ture sai illa sha Allahu ko adinka ya kare sai ka zo ka yi gyaran tsarin mulki ka ce sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare. to haka ne to muna ci gaba da wannan muhawara da shi nasiru adamu ilaka wakilin mana abuja ya shirya mana tsakanin shi shu'aibu mun din dan jarida ko mai sharhi akan abubuwan yau da kullum na duniya wanda zakari jibrin wanda yake da ƙarfin ra'ayi na cewa sai na dau mataki mai gauni akan masu juyin mulki yake tunkara. inda a ce alhaji jibrin soja ne ko ya taɓa yin soja in ya faɗi haka zan ce to eh to ya san yadda abin shi ke saboda haka ya bi ni sani amma dai abin da yake faɗa ya faru a Panama kaga dai Panama Amerika ce ba Najeriya ba ce ba Afirka ba ce. Kuma na tabbatar da sojojin ECOWAS waɗanda ake kira ECOMAC ba su da irin wannan kwarewa da yake magana ta cewa za a shiga Nijar har a je fada shugaban ƙasa ko barikin soja a kwato waɗanda suke tsare a kamo masu juyin mulki a dawo kowa bai sani ba ne ina ganin wannan cikin fim ɗaya yake yiwuwa ba wai a bayyana ba sannan shawarar gadi sai su liman sai a fim ne za a iya hakan bayan kuma an yi a wasu manyan kasashe eh, an ce a fim a nan afirka dai in ka faɗa sai mu ce kamar kana shirya fim ne don ba shi yiwuwa ba wanda ya isa ya shiga nijar sojojin nan sun yi mulki suna rike da bakin wuta wai a ce ya shiga wai ya kamo su Eh, ya anshe waɗanda an tsare ya dawo da demokaradiyya kowa bai cutu ba Yana ganin wannan kawai fim ne ah, ka gani idan da akwai kwarewa da sojoji na ecomac wanda mafi yawansu 'yan najeriya ne kashi saba'in bisa ɗari nasu 'yan najeriya ne to kuma ga munan bello turji ya gagari sojan najeriya dogo gide ada aleru dan gotan daji da sauransu su ɗan ƙarami ga su can manya-manyan 'yan ta'adda cikin daji sun gagari sojan Najeriya shekara goma sha wani abu ana yaƙi da su an kasa kamo su sannan wani ya zai ce cewa zai je Nijar ya kamo sojojin da suka yi juyin mulki sa'annan kuma mun san ko yaƙin da aka yi da Boko Haram shekara fiye da ashirin ana yaƙi sojojin Najeriya sun kasa kama shi kau sai da 'yan uwanshi suka kashe shi sannan wani ya zo ya ce mana wai wai suna da kwarewa za su je Nijar su kama masu je mulki su kwato duk ina ganin wannan fim ne malam Nasiru ah, abin da dai eh amma eh, shawar mun gani kafin ka ci gaba shawar mun gani in an duba waɗannan yan ta'adda kamar yakin sunkuru ne ake yi da su shi yasa watakila ba a san takamaimai inda za a je a kai hari ba watakila ma wasu su shiga cikin jama'a su buya amma waɗannan kamar na nijar an san sojojin an san inda suke zan haka an san da wa ake yaƙi kai tsaye. bari in baka misali shekara biyar da suka wuce yan ta'adda cikin nijar suka kama wani dan ba amerike suka yi garkuwa da shi amerika ta taso da kwararrun sojojinta suka zo kan iyakar sokoto da nijar suka sauka wurin suka kashe 'yan ta'addan nan su shidda suka teci wannan ba Amerika suka sa shi jirgi suka koma da shi kaji ji abin da ake ce ma kwarewa saboda haka su daga amerika suka zo suka yi wannan aiki kuma kowa ya sani kuma yana cikin labarai to amma nan cikin cikin zamfara ga sojoji ga su suna kallon sansanin 'yan ta'adda amma su kasa zuwa sannan yanzu ka zo ka ce wai za su je Nijar su kamo shugaban kasa mai juyin mulki to me ya hana su kama waɗannan kuma duk waɗannan da aka yaƙi da su ba waɗanda ba a sani ba an san su an san inda suke amma kuma an kasa kamo su saboda haka maganar yaƙi da mutanen Nijar ko sojojin Nijar don a dawo da demokuraɗiyya ba da ba da kwarai ba ce 'yan Najeriya ba za su so ba 'yan arewa ba za su so ba idan yaƙi ya ɓarke ba za a yi noma ba arewa dama ta'addanci ya hana noma ya hana kasuwanci ya hana ilimi a arewa idan aka yarda aka fara yaƙi shi ma noma da kasuwanci da ilimi a arewa ba zai ba zai yiwu ba kuma kyale mali da burkina faso da gini sun yi juyin mulki ba a far musu ba ba a ce musu komi ba yanzu a dawo ma nijar ina ganin shi ma ba kima ba ne. Eh, Shawarar mun gadi bari mu koma wajen jibirin zakar kafin mu ji matsayar ku ta karshe kan eh, wannan dambarwar ta jamhuriyar Nijar. Eh, jibirin zakar akwai wani abu da ake cewa ɗazuka yaba wa shi shugaban ECOWAS shi shugaba Bola Ahmed Tinubu da cewa kwarewarsa ce ko jajircewarsa ce ta sa ɗaukar wannan matakin. Amma na ji wasu kuma na cewa da ba don shi mutumin Legas ba ne. watakila da shugaba ne dan arewa ba zai yi irin wannan tunanin na cewa a iya kai yaƙi jamhuriyar Nijar ba. Wannan magana cewar jajircewa ai mu mun san yanzu mun samu shugaba jajirtacce wanda duk abin da ya faɗa shi ma zuci farar hula ne amma zuciyarsa irin ta soja ce. Duk abin da ya faɗa zai iya ƙoƙarin sa'i game da cewar shi Bola Ahmed Tinubu dan yana bayar da ne shi yasa ake wannan ina so in faɗa maka wani abu guda. Mun zauna a daga 2014 zuwa 2022 idan ka duba shugaban kasa mutumin arewa ne. Shugaban hafsan hafsoshin ƙasa mutumin arewa ne daga garinsa ake yaki. Shugaban 'yan sanda mutumin arewa ne. Duk wani process da kake tunani mutanen arewa ne. amma zaman su mutanen arewa bai kare mutuncin yan arewa da ake tamar masifa da su da yan boko haram da yan ta'adda da yan kidnapping da dai sauransu ba zaman su mutanen arewa zaman su shugabanni tsaron a hannun su ike kuɗin da ake kashewa na tsaron a hannun su ike bai wani taka kara ya karya ba bai nuna mana wata fa'ida da za su ce yau arewacin Najeriya waɗannan state guda bakwai suna zaune lafiya. Ba a mana ba, ba mu gani ba, ko ba su taimake mu ba. Shin duk abin da za ka faɗa a kan tsaro yanzu mun tabbatar mun samu jarumin shugaban ƙasa kuma wannan jarum tasa za ta haifa mana ɗa mai ido kuma za mu ci gaba don za mu samu sauki fiye da abin da ake tunani. Kaga a nan idan muna maganar cewar an yi abu an bar su bello turji an bar su eh, eh, dogo an bar su waye to mu ne muke ɗaukar tatarin da muka ɗaura a gindinmu muke yayewa ake ganin duburarmu da sauransu muke ake ganin mu domin waɗanda ya kamata a mutu ko a yi rai su tabbatar da an kawo ƙarshen duk daga arewacin najeriya kuma duk gaba ɗaya a state da yan state ake yin wannan batakalar da su ake wannan masifar da su ake wannan